daidai da 28 ga watan Afril shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Ilamul Muwakka'in, an rabbil alamin na Shamsuddin Abi Abdullah, Muhammad bin Abi Bakar ibn al-qayyim al-jawziya Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin shimfiɗa da malamin yake ma wannan littafi haƙiƙanin gaskiya abin da littafin nan yake karantarwa shine ana jan kunni ana sanar da an karar da tunasar da duk mutumin da zai zo ya yi magana a madadin Allah a madadin manzan Allah a madadin shari'ar Allah ya yi da taka tsantsan duk abin da za ka faɗi ka faɗi abin da Allah ne ya faɗi kai shiru ma'ana duk maganan da za ka yi a matsayinka na malami ko a matsayinka na ko kai waye to ka shiga taitayinka wajen magana kan addinin Allah ina fatan mun gano wannan da kyau in ba haka ba za ka waye gari kana tutiyin imani da musulunci kan aje ko ina ka rasa su duka Allah ya tsare mana imaninmu bayan da malam ya shaida cewa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓen halittun Allah kuma annabi hujjan Allah ne akan bayin shi shine amintaccen Allah akan wahayin shi Allah ya aiko shi jin kai ne ga talikai baki ɗaya wa ƙudwatan lil'alamina kuma annabi shine abun koyi ga talikai baki ɗaya. Duk mutumin da yake son ya tsira duniyar shi da lahira, to bai da abun koyin da zai rike ya kwaikwayi addini daga wajen shi ya kwaikwayi yanayin rayuwa daga wajen shi sai manzan Allah. Wa muhajjatan lissalikin kuma hanya ta ƙwarai ga waɗanda suke neman hanyar da za su bi su samu amincin Allah duniya da lahira to biyayyen tafarkin da manzan Allah ya tsara nan ne kaɗai matakin tsira wa hujjatan alal mu'anidin sannan duk wani da ya zama kangararren bawa ne bijirarre ɓaɓɓe, to ai ko annabi hujja ce mai ƙarfi a kan shi da bai da sauranta cewa wa hasaratan alal kafirin sannan hamshakiyar hasara ce aiko annabi ga waɗanda suke kafiran bayi ne duk wanda ya kafirce ranar tashin alkiyama zai nadaman kafircewan shi domin alkhairi ya zo mai bai ci moriyan wannan alkhairin ba zai ciza yatsa zai nadama arsalahu bil huda Allah maɗaukin sarki ya aiko manzan Allah da shirya wa dinil haq da addini na gaskiya baina ya dai sa'a kuma gab da gab annabi yake da tashin alkiyama ya zo da saƙon Allah matsayin shi na bashiran wa nadhiran mai bishara ga duk wanda ya bi Allah cewa akwai aljanna na janan shi mai gargaɗi a kan duk wanda ya bijire ma Allah wuta na jiran shi, wa da'iyan ilallah kuma annabi mai kira ne zuwa ga abi Allah tsantsa, bi iznihi kuma yana yin wannan aiki ba karambani yake yi ba, da izinin Allah yake yi. Wasirajin muniran sannan annabi fitilla ne, mai haska dukkanin dubban kafirci da shirka da bid'a da miyagun ɗabi'u da son zuciya da al'adu waɗanda ba na ƙwarai ba. Wa an ama bihi ala ahalil ardi ni'imatan la yastati'una laha shukran. Allah madaukin sarki ya ni'imtar da al'umman duniya kaf ta hanyar aiko annabi ni'iman da inda za su gayya su kare rayuwarsu kaf ba za su iya gode ma Allah godiyan da ya dace gane da wannan hamshakiyar ni'iman da Allah ya ni'imtar da su ba. Fa'amaddahu bi mala'ikati hilmu ƙarrabin, sai Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafa annabi da mala'ikun nan na kusa da Allah domin su tama shi isar da saƙon Allah. Wa'ayyadahu bi nasirhi wa haka Allah maɗaukin sarki ya kawo ma annabi taimakon gaugawa wajen isar da saƙo da kuma zaratan mu'minai waɗanda suka yi imani da shi. Wa an zala mubin Allah maɗaukin sarki ya saukar wa annabi littafin shi mai bayani dalla-dalla alfarika bainal huda wa dalal littafin da ke rabewa da tantancewa tsakanin shirya da kuma ɓata. walghayi warrasha warrashad sannan kuma yake bayyanawa yake tantancewa tsakanin abin da yake bata ne da kuma abin da yake shirya wa shakki wal yaqin yake bayyana menene shakka kuma menene yaqini littafi ne wanda yake tantance tsakanin shirya ya umarce ka da bin shiriyar ya bayyana maka kaza bata ne ya hana ya tsoratar da kai bin wannan batan kaza zalunci ne ya tsoratar da kai kaza shirya ne ya kwadaitar da kai kaza shakka ne ka nisance ta kaza yaqini ne ka rungume ta fasharaha lahu sadarahu Allah maɗaukin sarki ya biya kintsa zuciyar annabi tsaf wa wada anhu wizrahu duk wani laifi da kuskure da yi ba daidai ba Allah ya kauda shi daga annabi warafa fa'alahu zikirahu kuma Allah ya ɗaga daraja da ambatan manzan Allah duk inda aka ambace sai ka ji kana so kana ƙauna, kana bege ina dama Allah maɗaukin sarki ya maka gamdakatar ko so ɗaya dai a cikin baccin ka kai mafarki ka ga manzan Allah warafa fa'alahu zikirahu, Allah ya ɗaukaka ambatan manzan Allah waje ala zilla Allah ya sanya taɓewa wasigara da ƙasƙanci alaman khalafa amrahu ga duk wanda ya sake saba ma umarnin manzon Allah wa aka sama bi hayatihi fi kitabihil mubin Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da rayuwar annabi a cikin alkur'anin shi mai ɗauke da bayani dalla-dalla. Waƙara na bismihi kuma Allah ya gwama sunan annabi da sunan shi, fa'iza dukira dukira ma'ahu, duk da aka ambaci Allah za a ambata tare da manzon Allah ne kama fi khutabi kaman yanda yake cikin jawabi wata shahudi da tahiya wata addini da kiran sallah waftara da alal ibadi ta'atahu kuma Allah maɗaukin sarki ya farlanta ma dukkanin bayi yi wa manzan Allah biyayya wa mahabbatahu da kuma ƙaunan shi Walƙiyama bi hukukihi da kuma tsayuwa dole a kan tsare haƙoƙin manzan Allah wa saddat turuqa kullaha ilayhi ila jannatihi sannan Allah maɗaukin sarki ya toshe duk wata hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah da yardan shi ta kai ka zuwa ga aljannan ni'ima in baka bi ta hanyar manzan Allah ba ba hanyar da za ka bi ita kenan hanyar in ka shirya bi in baka shirya ba kuma ruwanka falam yuflih wa yuftah li ahadin ba za a buɗe ma kowa wannan kofa ba illa min tariqihi sai wanda ya biyo ta hanyar manzon Allah ta hanyar manzon Allah ta bigiran manzon Allah duk wanda ba ta nan ba to ya tabka kazaman asaran da babu irinta fa huwa al-mizanur rajih shi alqur'ani shi manzon Allah shine ma'auni na tabbas alladhi ala akhlaqihi wanda kun ga ɗabi'un manzon Allah wa aqwalihi da maganganun manzon Allah wa amalihi da ayyukan manzon Allah to tuzanul akhlaqu za a auna ayyuka manzon Allah shine ma'auni wanda Allah ya aje a matsayin abin auna ayyuka na bayi idan ka je lahira za a ɗauko ɗabi'unka duka to sai a ɗauko ɗabi'un manzan Allah a auna da su in sun yi kaci in ba su yi ba ka faɗi ma'ana ɗabi'un annabi su ne makin skim ɗin kun fahimci wannan da kyau ku shi sa ka shiga taitayinka. duk wani da zai ja ka yi ce yinan ko ka yi hankali da yin wannan wajen in ba ka ba za ka haɗu da matsalan da babu fita a cikinta wal akawal duk wata magana da mutum zai furta to a ran tashin alkiyama za a ɗauko ta auna ta da maganan annabi in ta yi daidai da na annaba ka tsira in ba ta yi daidai da na annaba ba ka shiga uku wal a amal haka duk wani aikin da bawa zai aiwatar to za a auna wannan aiki nashi ne da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa muke gaya wa mutane annabi ne kaɗai abin bi kuma ka bi imanin ka ya zama irin imanin annabi da sahabbai a bisa fahimtar alkur'ani da hadithi in ba haka ba ranar tashin alkiyama sai kai nadama malam ya ce wal furqanul mubin alladhi bittiba'ihi yumayyizu ahlul huda min ahlil dalal kuma Allah maɗaukin sarki ya sanya alkur'ani wanda yake ɗauke da bayanin komai dalla-dalla wanda Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi ga Manzon Allah ta hanyar bin wannan alkur'anin da binciken saƙon da ke cikin shi yake tantance ma bayi menene shiriya kuma menene bata ta haka za a gane suwane ne ahalul huda suwane ne shiryayyu kuma da haka za a gane suwane ne ahalul dalal suwane ne batattu falam yazal sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah bai gushe ba mushammiran eh, ala lahi ta'ala yana mai zage dantse akan bin addinin Allah da ayyukan da Allah ke so la rudduhu an huradun duk wani mai ƙoƙarin sa mai shakka da sa mai shubuha da ke ƙoƙarin tunkuɗe shi wannan bai raba shi da aikin Allah ba sadi'an bi amrihi wanda ya tinkara al'amarin Allah kai tsaye ba gudu ba ja da baya la ya sudduhu anhu sadun babu wani mai toshewa mai sa shakka da ya iya toshe manzan Allah daga aikin Allah ila an ballagar risala har zuwa lokacin da annabi ya isar da saƙo wa addal amana ya isar da amanan da aka bashi wa al'umma umma yi nasiha ga al'umma wa jahada fillaye haƙƙa jihadi kuma ya gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin Allah iyakan iyawan shi fa ashraqat bi risalatihi al-ardu wa ba'du dhulumatiha ƙasa gaba ɗaya duniya sai ta haske da hasken annabtan manzon Allah wanda kafin aiko annabi duniya baki ɗaya tana cikin duhu ne wata allafa bihi ƙulo ba'ada shatatiha kuma zukatan bayi sai Allah maɗaukin sarki ya biye dunkule su bayan da a warwatsa suke. Wamtala bihil ardu nuran hajan, sai aka waye gari duniya ta cika da haske da walwale bayan da gaba ɗaya a gurɓace cike da duhu. Wadda nasu fi dinin lahi afuwaja. aka samu mutane suna ta shiga addinin Allah ƙungiya ƙungiya falamma akmala Allah ta'ala bihiddin yayin da Allah maɗaukin sarki ya cika addini ta hanyar aiko annabi wa atamma bihin ni'ima kuma ya cika ma bayi gwababbiyar ni'ima ta hanyar aiko shi ala ibadihil mu'minin ga waɗannan bayi ne da suke mumine ne da suka gamsu su bi Allah ista'athara bihi wani ƙalahu ilar rafi'il a'ala sai Allah maɗaukin sarki bayan ya gama aikin tsaf sai ya ɗauki annabi yake ɓanta da shi zuwa ga maɗaukakin matsayi. Wal mahallil anasa sannan aka kai annabin matsayi asna wanda yake mafi ɗaukaka, wa ta raka ummatahu alal mahajjatil bai a lokacin annabi ya tafi wajen Allah ya bar al'umma a hanya farakar wattariƙul hatil garra ya bar al'umma a hanya ƙarara wacce take mai haske a fili tsabdatacciya nagartacciyar hanya wa sallallahu wa mala'ikatuhu wa anbiya'uhu wa rusuluhu wa salihuna min ibadihi alaihi wa alihi kama الله wa arrafa bihi wada'a ilaihi wa sallama tasliman kathira malam ya ce salatin Allah da na mala'ikun Allah da na annabawan Allah da na manzannin Allah da na salahan bayi su tabbata ga manzan Allah da iyalan gidan shi kamar yadda annabi ya jajirce wajen sanar da bayi waye mahalicinsu ya kira zuwa ga abu addinin Allah kaɗai tsira da amincin Allah masu yawa su tabbata ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu